أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da ƙaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta Alhamis 28 a watan Ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga mahaifarsa birnin Makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya daidai da 21 a watan biyar na miladiya ta 2020 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta hudu suratun nisa za mu tashi akan aya ta goma sha biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم نعم wannan aya wadda kuma nisfu mata raka a zuwa jikun illam ya kulle hunna walad kamar yadda darasinta ya fara gabata a tasiri na jiya wanda ba mu ƙarasa ta ba lokaci ya cin mana don haka za mu ɗora gaba daga inda wato za mu ci gaba inda ba mu ƙarasa ba wa in kana rajulun ka kalalatan karanta daga nan wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus فإن a tsara min ذلك فهم شركاء ofis fulus من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم نعم أبنجي تبارك وتعالى شكم ونا آية يتي وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الصدث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم وبنجي تبارك وتعالى تكون وانا آية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وبنجي سبحانه وتعالى إذن واتو وند زي قادا نمجني ko kuma mace ko namiji da mace wanda kuma za su gada shine wanda ake kira kalala shine shi kalala ma'anar kalala shine mutum ya mutu wato ya zama bayan ya mutu ya zama bai bar ɗa ko ɗan ɗa ba bai bar uba ba bai bar ɗa ba bai bar ɗan ɗa ba bai bar kuma uba ba ma'ana ya zama kamar da a ce ba shi da asali ba shi da reshi asiri ana nufin shine uba ma'ana ba shi da mahaifinsa da rai ba shi da kuma ɗa ko kuma ɗan ɗa shi ake kira wato kalala kalala akan wannan aya ta farko cewa wanda ake kira kalala nan wanda zai zama magadansa ko wanda za su gaje shi wato a nan zai zama wato ‘yan uwansa ne amma ta fuskar uwa sun haɗu ta fuskar uwa ba ta fuskar uwa da uba ba ko kuma ta fuskar uba wanda su kuma sai ayar ƙarshe ta cikin wannan sura ta ta ta ɗari da saba'in da shida ita za ta gaya mana gadon wanda yake kalala ne amma magadansa akwai ainihin wato akwai yana da wanda suka hada uwa ne da uba ko kuma suka hada uba ko suka hada wato uwa da uba shine wancan kalalan na ƙarshen sura kenan nan nan na farkon sura ana nufin wato walahu ahun cewa shi wannan kalala shine wanda ya mutun ko mamacin wanda za a gada wanda ba shi da ɗa ba shi da ɗan ɗa ba shi da uba wanda zai gaje shi ai wato dangi ne nasa ko yayu ko ƙanne amma min al'um wanda uwa suka haɗa an kira a nan an kira shi kula ko an kira kalala saboda wato alaƙarsa da ko alaƙarsu da wannan matacce ko alaƙar mataccen da su ta ɓangaren cewa walai su minhu walahun minhum shi baya daga su ma'ana ba daga cikinsu yake ba su ma ba daga jikinsu suke ba ma'ana cewa shi ba uba bane ga wannan kalala ko masu gadon ba uba ba ne, ga wannan kalala ba kuma yan uwa ba ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya yan uwa ne amma wanda suke uwa ɗaya cewa waɗannan magadan maza ne ko mata ne ko mace ne da namiji ko fiye da ɗaya ko nawa cewa kamar yadda ya zo a cikin asar na abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu ma yana cewa alkalalatu malla da lahu wala walid cewa kalala wa ko wanda ake cewa kalala shine wanda ba shi da wato ɗa da kuma ɗan ɗa za a ce na tsatso wanda ya haifa ba shi da kuma ainihin wato uba ma'ana ba shi da uba layayyi wannan hadisi su sahihi ne imamul bai haƙi ya fitar da shi a cikin sunanul kubra wanda ya yi magana akan wane ne kalala ko ake cewa kalala shi wannan kalalan wanda za su gaje shi kamar yadda muka ji a nan cewa wato ‘yan uwa ne dangi ne wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya za su zama ainihin mace da namiji ko mata da maza ko kuma mata su ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan a imra'atan idan namiji ne ko mace wanda za su gaji wannan kalala cewa walahu akun shi wannan kalala din yana da ɗan uwa wanda suka haɗa uwa ɗaya kowa ko ƙani au uhtun ko ko ya ko kanwa wadda take ita ma sun hada wato uwa daya to idan aka zo raba waɗannan dangi gado na wannan kalala cewa fali kulli wahidin min humasudus sudus kowane ɗaya daga cikin wato su waɗannan magada wato kowa za a bashi ɗayan kaso shida na dukiya ɗaya cikin kaso shida wato na wannan dukiya ko abin da aka bari wato na, wannan gado shine za a baiwa wato yar uwar ko ɗan uwan kowane ɗaya daga cikinsu za a bashi kaso ɗaya daga cikin shida fain kano aksara aksara min zalik idan ya kasance magadan nan sun fi ƙarfin wato ɗa namiji ɗaya wato namiji ɗaya da mace ɗaya sun fi haka yawa suna da yawa fa in kano aksar min zalik in suka kasance sun fi mutum biyu wato magadan ba mutum biyu ba ne sun fi mutum biyu daga uku ne abin da ya sama to fahim shuraka ofis solus sai a haɗa su ga baki ɗayan dangin sai a kasa wato dukiyar gida uku sai a ba su ainihin sulusi kaso ɗaya cikin uku sai a ba su shi ne su in suka zo kuma ainihin wato za su raba wannan dukiya za su raba ta wato shuraka shuraka ba za a ce a nan mace ta fi namiji ko namiji ya fi mace daidai da daida za a raba musu tunda wanda suka gada shi ne kalala ne suka gada ga kuma dangantakarsu da shi ta hanyar wato uwa don haka yanzu idan an zo irin kasan tunda sun zama su uku ne cewa ma'ana sun wuce biyu ce sai su zama to wato shuraka wato su yi tarayya fi cikin wannan wato sulisi aka ce min ba'adi wasiyatin yusi biha audain wannan wato zancen rabon gado zai taso bayan wasiya ko kuma bashi cewa za mu ga ayoyi ana ta ambatar wasiya kafin bashi muka ce ijima'i akan wannan da aka gabatar da wasiya wato an gabatar saboda ita wasiya kusan zaka ce babu mai nemanta wanda aka yi wasiya aka bashi in ba a bashi ba bashi da fawar da zai rike wuta ko ya je kotu amma saɓanin wato shi mai bashi yana da wato ko bashi yana da wanda zai biyo ya ce shi yana bin ka za a bashi zai iya ƙara zai iya zuwa kotu zai iya ɗaukan kowane mataki da zai ga ya fidda haƙƙinsa na bashin da yake bin wato wannan mamaci don haka an zo sai a gabatar da wasiya amma da za su zo ga wasiyar ga kuma gado kamar yadda muka faɗa a darasin jiya cewa sai an fara wato ga wasiya ga kuma bashi kai sai an fara biyan bashi sannan a fitar da wasiya wannan kamar yadda hukunci na da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ka ce ashe sirri cikin gabatar da wasiya a nan ko gafin wato ambaci bashi a siyakin ayoyi saboda kamar ita yadda muka faɗa wasiya wanda aka yi wa baka da yadda za ka ce ko lalle sai ka bi sau da kafa sai an baka kana bi za ka riƙe wuta cewa wani wani wato alkhairi ne ko wani maslaha ne ko wani agaji ne ko wani taimako aka yi maka in an baka in ba a baka ba baka da fawar da za ka tsananta don haka sai aka fara da ita amma shi bashi yana da masu shi yana da iyayen giji wanda suke bin wannan bashi wato za su bi wannan bashi nasu sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce gaira mudarin shi wannan ainihin wato abin nan wato wasiya da aka yi ko kuma bashi sai Allah ce gaira mudarrin wato ba bashin da yake na cutarwa ba ko wasiya ta cutarwa domin da Allah ce ba da wasiyatin yusi biha bayan wasiyar da shi mamaci yayi in yayi audainin ko bashi in ya ci amma sai Allah ce ghaira mudarrin wasiyatan min Allah anan me ake nufi da ghaira mudar cewa ghaira mudarrin anan muka kalle shi ismu fa'il ne ai ghaira mudar asalinsa ghaira mudarrin cewa ra'un ɗin biyu ce sai aka yi idigamin ɗaya ra a cikin ɗaya a maimakon a karatu a ce gaira mudarrin sai aka ce gaira mudarin aka yi idigamin ra ta biyu cikin ra ta ɗaya sai ta zamanto mudarin a maimakon mudarin ai hala kaunil musi gaira muridul idrari bil warasa cewa halin kasancewar shi wanda ya wasiya ba ya yi wasiyan nan don ya cutar da magadan ba ma'ana cewa bashin da ya ce ana bin sa ƙarya yake saboda mai akwai ƙiyayya ko gaba ko wani ƙullata tsakaninsa da waɗannan wanda za su gaje shi. bai son su ci dukiyarsa gashi mutuwa ta zo sai ya mutu kuma sai ya tafi kuma dukiyarsa ya batta amma waɗanda ya zai bawa su raba wannan dukiya a matsayin su ya cancanta su ci gado cewa ainihin wato yana da wani wato rashin fahimtar juna tsakaninsa da su ko akwai fada ko akwai gaba ko akwai wani abu sai ce to bari tun da haka ne kuwa ba yanda zai dukiyar nan dai ba zai tafi lahira da ita ba to sai ya kirkiro wani bashi na ƙarya sai ya ce wani sai ya faɗi wani wanda yake son a baiwa kuɗin ko a baiwa wani abu da yawa sai ya ce wani yana bi na kaza alhalin shi wanan bin sa yake ba ya ce ai wato wani ɗin nan a bashi kaza bashi yake bi na ko kuma ya wata wasiya wasiyar da za a samu shauro a cikinta a samu zalunci a cikinta ta wuce ɗayan kaso uku wato na na dukiya to idan aka samu ya yi wannan wasiyar in bashin ƙarya ne ya faɗa ba za a biya ba tunda an gano baya son waɗannan wato magada su gaje shi saboda wani dalili ko hasada ko jin haushi ko wani rashin fahimtar juna to fa in ta bayyana zalika in wannan ya bayyana to ba za a zartar da wannan wasiya ba ba za a biya wannan bashi ba tunda bashin da ya faɗa ya tabbata na ƙarya ne wasiyar kuma ya yi dan zalunci sai a raba wannan gado ga baki ɗaya ga waɗannan magada Shi ne abin da Allah yake nufi a nan yace ba'di wasiyatin ayi awsakum ayyuhal mu'minun bayan wasiyar da shi mamaci ya muku ya ku mu'minai sai za a raba gadon in kuma wasiya aka samu tana da irin waccan fuskar gadon ba bashin ba na gaskiya ba ne wasiyar ta zalunci ce to ana ainihin wato ba za a zartar da ita ba ba za a kiyaye ta ba amma in daidai ce ko bashin na gaskiya ne sai a kiyaye shi ko da bashin nan zai cinye gadon gaba ɗaya a ce magada sun rasa ko sun samu kaɗan sakamakon bashin da ake bin sa to biyan bashin wajibi ne a fara biyansa wato gaba dama ita wasiya tana zuwa ne cikin abin da mutum ya bari sai ya zama cewa yanzu ga bashi in aka fitar da wasiyar nan ba za a iya biyan bashi ba to bashi shi yana da ma'abuta yana da iyayen giji da suke bi da dalilansu da abin da za su iya bi sai a biya bashin ko da wasiyar ko ba wasiyar in aka biya bashin inda wasiyar sai a fitar ita ma bayan an kalli fuskarta ba ta wuce ɗayan abin da yake kaso uku ba na wato dukiya in ta kasance ƙasa da haka to sai a fitar sannan idan ya zamanto kuma bashin nan ya cinye dukiyar ga baki ɗaya shi ma'anan wajibi ne magada ba za su ce sun riƙe wato gado sai sun raba gado ba a'a sai a je a biya wannan bashi domin bashi wajibi ne wato a biya shi cewa ya zama lalle ne wajibi ne a biya in ya zama kuma bai bar komai ba sai bashi cewa da ya bar komai komai din nan gado ne na magadansa amma bashi ya bari shi ma wannan wajibi ne a biya masa wannan bashin da ya bari ko da bai bar komai ba Shi ne in ba su masu bashin suka ce wato sun yafe ba Allah ya ce wallahu alimun aibiniyatikum masani ne Allah da niyoyinku da halayenku wa ma yadurrukum da abin da zai cutar da ku wa ma yanfa'ukum da abin da zai amfane ku don haka ku musulmi ku sallama wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin wannan rabo da ya yi ku yi ɗa'a cikin abin da ya hukunta domin Ubangiji ya ce wannan aya sai ta ƙarƙare Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wallahu alimun halim ubangiji subhanahu wa ta’ala alimun ne wato masani ne da niyya da hali kuma halimun mai haƙuri ne baya gaggauta uƙuba da duk wanda ya saba masa sai ainihin wato ya masa haƙuri har ya kama shi sai dai in ya kama shi kamun Ubangiji subhanahu wa ta'ala shadidun ne alim wanda yake mai tsanani ne kuma wato mai raɗaɗi wanda duk wanda Allah ya kama shi ba shi da yadda zai yi wato ya kauce ko ya kwace wannan shine abinda wato wannan ayoyi ko wannan aya da muka wannan ayoyi da muka karanta ko wannan aya guda ɗaya ke zamu ce da muka karanta daga jiya muka karasa ta a yau bayanin da ta yi mana cewa ta yi idan muka ɗauki ayar ga baki ɗaya za mu galli ta yi mana bayanin mirasu zauji min zaujatihi gadan wato miji daga matarsa da kuma da kuma wa zaujat gadan mace ɗaya a wajen mijinta ko mata da yawa a wajen mijinsu cewa gadan miji a wajen mata wato idan ba ta da ya zai ba ta da ya'ya mata ko maza ko ya'yan ya'ya ma'ana zai mijinta zai ɗauki rabin dukiyarta idan tana da ya'ya ko da shi ko da wani mijin baya cewa za a kasa dukiyar gida hudu a bashi kaso ɗaya haka kuma shi ma idan idan wato shi ne wato ya mutu cewa kuma ya bar dukiya idan ba shi da 'ya'ya ko 'ya'yan 'ya'ya ainihin wato matarsa ita ma sai a kasa dukiyar hudu a ba ta kaso ɗaya in kuma matan sun fi ɗaya biyu ne uku har zuwa hudu cewa wannan dai kaso ɗaya rubu'i shi za a ba su kuma sai su raba shi bitta sawi daidai a junansu sannan kuma idan ainihin wato mijin yana da wato ‘ya'ya matarsa ɗaya ce ni dai za a ba ta kaso ɗaya cikin takwas matan da yawa ne dai kaso ɗaya cikin takwas ɗin nan za a ba su su haɗu a ciki cewa idan matar ta wuce ɗaya har zuwa hudu kenan abin da muka fahimta cikin wannan aya kenan abu na ɗaya kenan abu na biyu muka fahimci mirasul kalala gadon wanda ake kira kalala shine wanda bai bar ɗa ba ko ɗan ɗa bai kuma bar ainihin wato <clears throat> uba ba waɗanda suka gaje shi shine wanda suka kewaye shi waɗanda suke dangi ne waɗanda wato suke na wanda ainihin suka haɗa uwa ɗaya su ne suka zama magadan a nan cikin wannan wato aya da, da muka karanta yanzu akwai ayar da ta wato ta ƙarshe wadda ita ma take magana akan wannan wato kalala ɗin ta ƙarshen ita wannan sura wanda ubangiji subhanahu wata'ala wato ya yake giya manzansu sallallahu alaihi wasallama ita ce ayar ƙarshe ta ɗari da saba'in da bakwai يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ حلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف ما ترك وهو, يرث وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين, فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تدلوا والله بما تعملون alim. wannan ita ce ta zo kuma wadda ta shafi shi kuma kala wannan ita ce ayar ƙarshe cikin wannan sura ita ake kira wato abin nan wato a ayatul kalala ayar kalala ko kuma ana kiranta ayatul saif ayar da ta sauka wato lokacin zafi kenan as-saif shine lokacin da ake zafi shine saif ko ko hunturu za a ce ko me za a ce lokacin da ake zafi dai wato ake zafi mutum yake neman <clears throat> ya samu ya samu iska ko dan sanyi sanyi ita ce na Umar yake cewa inni wallahi la ada shay'an ahamma ilayya min amril kalala ya ce ni ba zan ba wani abu da ya fi damuna kamar lamarin kalala sai yake ya ce na yi ta tambayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama har na fahimci wato tambayan nan kamar wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na kusa damunsa ko kure shi wajen wannan tambaya ya ce har wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da na tambaye shi ya zunguri gefen ciki na ya zunguri gefen ciki na ce ya Umar ala taksi ka ayatu saif shin ayar da ta sauka lokacin zafi din nan ta ƙarshen wannan sura din eh, ita suratun nisa bata isar maka ba dangane da lamarin kalala to shine ubangiji subhanahu wata'ala wanda waɗannan ayoyi dama da suka shafi gado wanda ake kiran su ayatul mawaris ayoyin gado ma'ana ayoyi ne guda hudu kenan wanda suka ƙunshi. tsakanin al'amarin wato uba da kuma ‘ya'yansa, yusikum Allah fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayin cewa anan uba ne ya mutu ya bar ‘ya'ya ga wasiyar da aka an zo raba gado namiji yana da kaso biyu na mace waccan aya kenan ta farko kenan ta biyu kuma ita ce wadda karanta yanzu wadda ta shafi sha'anin ɓangaren wato miji da matarsa ko miji da matansa ko mace da mijinta ma'ana duk wanda ya mutu mijin ne fara mutuwa ko mata kamar yadda ya gabata dai yadda gadon su yake ba sai mun maimaita ba su eh, wato ita ce wato wala mata raka a zuwa azwajikum ita ce ta yi bayanin akan abin da ya shafi tsakanin miji da matansa ko mata wato da mijinsu sannan kuma sai wadda ta shafi al'ikwatu li'um ita ce wadda muka gama karantawa yanzu wa in kana rajulun rasu kalalatan wim ra’atun wala hu akun a ukht ita ce wadda ta shafi lamarin kalala wanda ya zama magadansa ‘yan uwa ne wanda suka haɗa wato uwa ɗaya da shi, sai waɗannan a wato ayoyi ko wannan aya wato ta ƙarshe wanda suka shafi su kuma gadan wato ‘yan uwa maza da kuma mata bayan mutuwar ɗaya daga cikinsu wanda yake kalala bai bar wani daga cikin wato uba ko kuma ainihin wato ɗa Shi ne ana Allah ya ce naka. suna yi maka yawan fatawa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunda fatawa ce ta shafi gado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai ansa ta kai tsaye ba sai dai yana jiran wahayi daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya wahayi ya gaya masa ga masu haƙi ga haƙƙinsu ga yadda za a raba domin raban nan Allah ne yi shi ba wanda ya isa idan Allah ya hukunci ya ce dan mi ko mi ya sa ba mai wannan harshen a duniya ba mai wannan kafar wato kujerar a duniya in mutum ba shi kafiri ba ne shi ne zai ce Allah mi ya sa ka yi kaza ko dan mi Allah ka yi kaza wannan saboda jahilcinsa da rashin sanin girman Allah shi zai kaye wannan furici amma idan Allah ya hukunci a wajen masu hukunci kamar yadda ubangiji ya ce la mu'aqqiba li hukmihi ba mai biyowa bayan hukuncin Allah shi ya ware ya kawo nasa in Allah ya hukunci shine daidai kuma shine adalci kuma shine wato abin da yake salahi ma'ana gyara don haka anan sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan wannan tambaya ta dangane da lamarin kalala tana ta maimaituwa sai Allah ya ce naka suna maka fatawa ya rasulina sallallahu alaihi wasallama fi sha'ani mirasil al-ikhwati wal akhwat inda mautu ahdihim wa lam yatruku waladan wala walidan wala walada lahu kan cewa suna yi maka fatawa ya kai manzon mu sallallahu alaihi wasallam dangane da gadan mamacin da ya mutu ya bar 'yan uwa dangi wanda suka hada uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma suka haɗa ainihin wato uba ɗaya shi kuma ya mutu bai bar wato ɗa ba bai bar ɗan ɗa ba bai bar uba ba cewa shi ake kira kalala sai wannan ayar sai ta zo ta yi bayaninsa ta yi wannan ayat ta ƙarshen wato ita wannan sura kenan dangane da sauran dangi kuma ma'ana zawil arham ma'abuta dangantaka ta jini Allah can in ka koma cikin suratul anfal zaka ga ita ma ubangiji yana cewa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah wannan aya kamar yadda muka ce ta ƙarshe ta ma ta da waccan aya da kuma ɗan bambancin da yake ta fuskar magadan wannan aya ta sauka bayan yawaita tambayar uh, sahabbai ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dangane da kalala Ubangiji ya ce yas'alunaka ayyuhar rasul suna tambayar ya kai wannan manzo sallallahu Alaihi wasallam anil kalala ka dangane da kalala shine mun faɗi ma'anar kalala kullis sa'ilina ka faɗa wa masu yawan tambayan nan dangane da gadon kalala ka ce musu Allahu yuftikun fil kalala Allah shi ne zai ansa muku ku dangane da mutumin da ya mutu wanda aka kira shi kalala wa hazihi fatawahu ga kuma fatawar ta Allah ta zo sai ce ini mur'un halaka idan mutum ya mutu zakaran ne kana au'unsa wannan mamacin da ya mutu kalalan namiji ne ko mace walaisa lahu waladun cewa ba shi da ɗa wala walad walad ba shi da ɗa ba shi da ɗan ɗa walahu ukhtun amma yana da ya ko kanwa yannan tasa ko kanwa shaƙiƙiya ce ko kuma li'abiya ce ita kaɗai ya bari to idan aka zo nan za a raba gadon shi kalala falahan nisfu ita wannan ya da ta zama wato sun haɗa wato uwa da uba da ita ko kuma uba suka haɗa anan idan an zo raba gadon kalala sai ita ce za ta yi gadon ya ce ko kanwa amma sun haɗa uwa da uba ko sun haɗa uba to fala hannisu sai a ba ta rabin wato ma ta raka rabin abin da ya bari to ita kuma in ita ce ta mutu ita ma ka lalace ita wato ya ce ko kanwa ita ma ba ta bar uba ba ta bar ɗa ba ko ɗan ɗa sai aka ce wa huwa ya risu ha aidan shi kuma zai gaje ta ga baki ɗaya in lam ya kulla ha waladun in ya zamanto ba ta da ɗa ko ɗanɗa sai ya zamanto fa in kana ta sanataini in ya kasance su mata ne guda biyu magadan wannan kalala ƙannansa ne mata guda biyu ko ya da ƙanwa ko ya yi guda biyu ko ƙanne guda biyu to falahu Sani su kuma sai a galaba dukiyar gida uku sai a basu ga kaso biyu min mata raka cikin abin da ya bari na wannan gado to amma sai su kasance wa in kanu in su kasance ikhwatan dangi ne rijalan wani sa'a wanda za su gaji wannan kalala ɗin dangi ne mata da maza dangi ne mata da maza ko li'abbai ne ko kuma shaƙiƙai ne amma mata da maza ne ko shaƙiƙai ne da li'abbai ainihin wato a nan aka zo wannan shi su kuma mata da maza zukurun su in aka zo za a raba wannan dukiyar za a rabe musu gaba ɗaya sai a yi musu fali zakari mislu hazzil unsayin sai a raba musu kamar raban da idan uba ne ya mutu sai a baiwa wato mace kaso ɗaya a baiwa namiji kaso biyu shine ubangiji subhanahu wata'ala ya bayanin yanda za a gaji wanda ya mutu kalala namiji ne ko mace sai ubangiji subhanahu wata'ala da ya dada karin bayani kaga akan ayar da ta gabata abin da ya shafi kalala sai ubangiji ya fahimci yake bayyana wannan hukunci ya ce bayyana wannan hukunci da wannan bayanin Allah ya ce yi bayyinullahu lakum an ta dillu Ubangiji yana yi muku wannan bayanin kai la ta dillu fi kismatittarika don kada ku ɓata wajen rabon wannan wato gado ko ku yi kuskure ku yi zalunci ku yi son zuciya don haka gudun kada ku fada cikin kuskure ko ku fada cikin abin da ba daidai ba ko ku hana mai haƙi haƙi a jan a ce tun da an ce a nan shi kalala ne za a gada ko mace ce kalala za a gada amma 'yan uwa ga su mata da maza a nan ainihin wato za a yi musu lizzakari misru, hazil unsayin za a raba musu kamar irin wancan rabo wato idan iya idan uba ne ya mutu wato za a raba dukiyarsa Allah ya ce to yayi muku wannan bayanin dan kar ku bata ko ku yi kuskure wajen rabon wannan gado ya zama an yi zalunci cikin rabon dukiyarku sai Allah ce wallahu bi kulli shay'in alim ya karkare wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala masani ne subhanahu wa ta'ala wato alimun ne da dukkan abubuwa wanda ya haɗa halinku da abin da rayuwarku take bukata ta zama daidai duniya da lahira da abin da zai zama a samu asiqatu wa ma'anina, a samu nutsuwa a samu kwanciyar hankali shine cikin abin da ya shar'anta muku ku zartar da shi cikin ikhlasi da kyakkyawan niyya wannan shine bangaren kalala da wannan aya da waccan na'am تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم نعم وبنجي سبحانه وتعالى cikin wannan aya ta gaba yace tilka hududullahi wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ubangiji subhanahu wata'ala cikin wannan aya yace tilka hududillahi tilka ismu ishara ne ushira bihi ila sa'iri ma taqaddama min al-ahkam ma'anar tilka kamar ka ce yanzu kama an ka abubuwa ne an aje muku su ga wani ga sunansa shine ya mutu ga wani da wance da wance su ne magadansa ga yadda alaƙar su take ga yadda kuma gadon su yake ga kowa abin da za a bashi cikin abin da aka bari na dukiya sai aka tattaro wannan bayani a ce tilka waccan bayanai da aka yi wato daga cikin wato abin da ya shafi hukunce-hukunce hukuncin aure ne wato da kuma hukuncin wato kafala shine ma'ana rike maraya da rike dukiyarsa da kuma haramcin cin dukiyarsa da wannan rabon gado Allah ce hududillahi wannan iyakoki ne na Allah da ya bayyana muku su ma'ana domin ku yi masa ɗa'a a kai ku bi shi ko kuma ka ce tilka ka haɗa cewa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ba iya magana aure ko rukon maraya ko gado ba ko tsakanin gado mata da miji ko miji da mata ko uba da 'ya'ya ko kaka ko kaza kaza duk abin da Allah ya shar'anta ya ce a yi kaza kada a wuce nan ya ce a yi amma ya nuna zuwa abin da za a yi da inda za a yi ya ce tilka hududun lahi wannan su ne iyakokin Allah ma'ana alhudud a nan jam'u haddin ne shi kuma alhudud zarfu makanin ne ma'ana yi yumayyazu an makanin akhar shi abin da ake kira hudud shi ne iyaka a asali wato za ka ga ko ko fuloti ko gona ko gida ko gari ko jiha ko ƙasa za ka ji an ce nan ne iyakar ƙasa kaza da wato ƙasa kaza za ka ga wannan iyaka ita ake sa wa ido kada wato wani ya shigo iyakar wani ko gonarka iyaka kake sa ido kada wani ya shigo kada ka shiga gonar wani ko wani ya shiga taka shi ake duk abin da yake iyaka ne shi ake kira hudud iyaka ce ta wato gona ko ta gida ko ta gari ko ta jiha ko ta ƙasa ko ta ina ko kuma iyaka ce ta abin da Allah ya shar'anta ya ce a yi in an zo daidai yadda ya ce a yi karka ƙara karka ƙara hududullah duk abin da Allah ya shar'anta na ibada ne na aƙida ne ko ibada ko mu'amala a aƙida karka ƙara ko ka rage ka bashi yadda Allah ya shar'anta shine hududillahi a shari'a ibada zaka yi wato ka bauta Allah da irin yadda ya ce ka bauta masa ba za ka zo sallah zahar ba ka yi raka shida ko ka yi dozin ko ka yi fiye da haka saboda tilka hududillahi an iyakace adadin raka'o'in da za ka yi ko kana jin karfi ko baka jin karfi ga yadda za ka yi su duk abin da Allah ya shar'anta yana da iyaka da ba a son ka ƙara ta ba a son ka rage ga baki ɗaya ashe a hakamu shar Allah ya sanya musu wato iyaka da wato idan an zo ba a wucewa ba ƙoƙari ba ne ka wuce iya abin da Allah ya shar'anta maka azumi ake yanzu cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar yadda aya ta bayyana ta hukunta cewa ainihin wakulu shirabu hatta ya ta bayyana na kuma al min al ce an baka dama cewa za zaka cika sha in rana ta faɗi, har zuwa ketowa wa alfijir, daga nan kuma an rufe ainihin wato rana ta faɗi wato yamma ta yi ainihin wato Allah ce sun ma'atin musu ya ilallai. ku cika azumi zuwa dare da aka ce dare ba aya ba ta yi dare ta saki dare dare kuma yana da awoyi masu tsawo sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance iyaka daren da ake nufi shine dare a nan cewa zuwa faduwar rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna gabas ya ce idan rana ta huto ta nan iza aqbalati shamsu min hahuna wa adbarat min hahuna faqad aftara sa'imu idan rana ta huto daga gabas gabas ta fada ta yamma to mai azumi ya sha ruwa ba za ka ce a tun da kai mai kokari ne gashi rana ta faɗi ba uzuri kana da damar da za ka sha ruwa ka ce sai ka je ka yi sallar magarba sannan ka sha ruwa ka wuce hududin lahi yanzu ƙara kanka wahala kai kuma aikin banza kai kuma babu lada don Allah iyakance maka in ba uzuri ne ya kama ka ruwan shan ruwan da ya kama kana gona ko kana hanya ko kana abin wannan wani yanayi ne ba ruwan da za ka sha a tare da kai ainihin an yi afuwa a kansa an san ba ƙetarewa ka yi da son zuciya ba Allah ya ce wa man su illah wannan su ne iyakokin Allah a duk shari'a abin da Allah ya shar'anta yana da iyaka ga yadda za a tsara shi ba a son a wuce ba ƙoƙari ba ne ka ƙetare iyakar Allah Man san Allah sallallahu alaihi wasallama duk dare in zai sallah yakan yi raka'a goma sha ɗaya wato sallar dare kai sai ka zo ka ce za ka yi hamsin ko sittin ko ɗari don wato kana son wato Allah ya maka gafara ko rahama da gaggawa ka wuce hududin lahi shi ne ubangiji anan da ya ce tilka hududin lahi wato Allah ya bayyana muku waɗannan iyakoki kuma ya yi muku umarni ku lazzamci iyakokin nan ku tsaya nan sai ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu wanda da ya da'a ga Allah da manzo ainihin wato cikin waɗannan wato hududillahi cikin ashara'i'u da alhakamu ya yi daidai bai ƙetare iyakokin Allah ba wannan sakamakonsa jannatin aljanna ko aljannatoti wanda suke jirimin tati al'anhar wanda wannan aljannatai a ƙarƙashinsu akwai anharul asali akwai ƙoramai na zuma akwai na madara ko na nono akwai kuma na giya akwai wato na abin nan na wato na zuma kai na ruwa da na zuma da na giya da na madara su ne guda hudu kenan Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗancan su ne sakamakon koWannan wannan aljannatai masu irin waɗannan kala ƙoramai su ne sakamakon wato wanda ya ɗa'a bai ƙetare iyakokin Allah ba wannan ƙoramai da Allah ya ambata a na ce ta ta ta al'anhar anharu jam'u na harni jam'i ne wato ka ce na kogi ko ruwan da yake gudana tsakanin wato gonaki ko gidaddajin gona sai a waɗannan kaloli Allah ya ambace su in ka koma can cikin wato sura ta arba'in da hudu suratu Muhammad aya ta sha biyar za ka ga Ubangiji yana cewa masalul jannatin lati wa'idal muttaquna yace fiha anharun min ma'in gairi asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فيكم قال آية كافن تكركري كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميم فتقطع أمعاؤهم wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ce misalin wato aljannar da aka yi wa alkawari ga almuttaquna ma'abuta kawa wanda suke almuttaquna sune wanda suke ainihin wato mufassirun ko malaman tafsiri suna fassara su wane ne almuttaqun suka ce allazina yabta'iduna an shirki wanda suke nisantar kansu suke nisantar shirka yaj'aluna bainahum wa bainash shirki hijaban wa hajiza wanda suke sawa tsakaninsu da shirka shamaki da katanga da kariya ma'ana ba sa shirka su ne almuttakuna ce aljanna su fi haɗan harun min ma'in gairi asin suna da wato waɗansu koguna na ruwa sai Allah ya ambaci wannan ruwa ya ce kairi asin kairi mutagayirin rih ba irin ruwa na duniya da wani abin ya faɗo masa zai canza ba wani wuri ma saboda ƙasar ruwan ja ce ko rijiya ce sai ka ga ruwan ya fito ja a'a shi wannan baya canzawa ko da yaushe garau garau yake shine wa anharun min labanin lam yataqayyar sa'amuhu da kuma wato ƙoramu na nono ba irin nonon ka irin na duniya na sare wanda aran ma kake shan fura da shi kuma ya fulani ta kadun nonon yana wari yana abin nan yana karni saboda ya kwan biyu ya yi tsami in ka sha ka ji kama an soka ma allura a kunni ba irin wannan ba ne an harun min labanin lam ya taƙayyar sa'amuhu shi wannan dan ya kwana ko ya wuni ko ya shekara ɗanɗanansa baya canzawa da kuma an harun min khamrin da kuma ainihin wato ƙoramu sai ce min khamrin na giya sai ce lazzatin lisharibi mai daɗi a wajen masu sha ba suna sha suna haɗa fuska ba ko suna sha suna yasassun maganganu a'a maganganu eh, eh, wato giya ce mai daɗi ga masu shanta kuma ba mai sa maye ba wa harun min asalin musaffa da kuma ƙoramu na tatacciyar wato waɗanda eh, tatacciyar zuma sai kuma Allah ya kira ta musaffa zuma wacce take tatacciya sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, walahun fiha bayan waɗannan ƙoramu cikin aljanna ya ce su ‘yan aljanna lahun fiha min kulle samarat suna da dukkan dangin nau'o'in kayan itace, dukkan wani kayan marmari na itace suna da, suna da tuffa ba kaman kai na yalo ne da kai ba. baka da tuffah baka duk suna da komai na dangogin 'ya'yan itace sai Allah ce to wanda Allah wannan gara basa ya wannan rahama ya wannan falala ya bashi irin wannan koguna daban-daban da rahama da kaza kaza yace to kaman huwa khalidun ga wuce wa maksiratun ga bin rahama huwa khalidun bi ne finnar cikin wuta wasu kuma an hamima in suka ji ishi ruwa suka nemi a shayar da su ruwa ‘yan wuta sai a ba su wani tafashashen ruwa wanda yake hamiman katsa am'a'ahum wanda da sun sha duk wani abu da yake ciki wato idan aka ce am'a duk kayan ciki kenan kamar bahaushe in ya ce kayan ciki ba yana nufin iya hanji ba ya hada da hanji da tumbi da hanta da koda da mi to duk gaba ɗaya zai tsintsinka su cewa wannan ruwa domin Allah in ka koma can cikin wato suratul kafi aya ta 29 zaka ga Allah yana cewa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai yace inna a'tadna lil zalimina sai yace naran ahata bihim ترادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساعة مرتفقة الله يتي ainihin wato ku ku faɗi gaskiya daga ubangijinku wanda ya ga dama ya karɓa aiki da ita dan kansa su shi ciriba, wanda ya kiya butulce ya kafirce Allah ya ce mun tanadar wa azzalimai wanda su kafirce naran wata wato wuta cewa a hafa bihim suratiquha wutar da take katanga ta kewaye da su katanga da duk abin da ya mata shamaki ya shamake yan wuta cewa in ya su kishirwa ta musu yawa suka nemi a shayar da su yorasu sai a shayar da su bima'in da wani irin ruwa kalmuhli kamar tafashashiyar darma ya shulujo shi da an daga kofinsa ma za a sha da ɗan wuta ya daga kofin ruwan da aka bashi a wuta zai sha ya shulujo dan tsananin zafi siracin wato wannan ruwan wanda kuma ba huciya sai ya ƙona masa fata fuska ta zubo kaga ba irin shayin ka bane na mai shayi da kake ci a daga maka ayi kaza a sa sukari shi wannan ainihin wato bai huciya siracin sama ya shulujo yana kona fuskoki Allah ce bi'sa sharab fitar da wannan ruwa a ko abin sha na wato ruwan wuta na 'yan wuta Allah ya ce wasa'at murtafaqa kuma makoma tai muni na'am wa man yafi Allah wa rasuluhu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu 'adabun muhin ubangiji tabaraka wa ta'ala yace to wa man ya'sil sai aka kawo kishiyar wato waɗanda suka yi ɗa'a can mun ji waɗanda suka yi ɗa'a da sakamakonsu da kuma abubuwan da suke su ne ɗa'a aka faɗa aka ce tilka hududullahi ga iyakokin Allah ku tsaya nan ku kare kada ku gaza zuwa nan kada ku wuce nan kuma wa man yuti illaha wanda ya ɗa'a ga Allah da manzansa ga gida can da Allah ta nadar masa ya yace yudkhilhu jannatin tajiri min tahtiha al-anhar da abin da ke cikin aljanna da koramanta yana suna khalidina fiha madawama a ciki Allah ce wa zalikal fawzul azim wannan shi ne rabo mai girma rabo mai girma wanda yake raban da in ka rasa shi yi asara duniya da lahira duk abin da kuma ka rasa a duniya in ka samu wannan baka yi asara ba duniya da lahira shine ka samu annajatu minan nari kuma da dukulin janna shine ma'ana babban fauzu amma ya zama baka samu wato annajatu minan nari ba wannan babba asara ce duniya da lahira sannan kuma kuma sannan wanda sai Allah ambace cewa man ya asillaha wa rasulahu shi kuma wanda ya saba Allah da manzansa umarnin Allah ya saba shari'o'in Allah da hukunce-hukuncensa da iyakokinsa wato di ya saba ya saba abinda Allah ya ce ya saba wa Allah ya wuce iyakokin Allah in ibada zai yi la'alla ya sa bidaya a cikin ko shirka ko waɗansu abubuwan da zai sa ibada ba za ta karɓu ba ya wuce hududillahi wa gairi ha ya wuce iyakokin Allah da ya sa mina shara'i wal ahkam na shari'u wato da abin da Allah ya shar'anta da hukunce hukunce wa mata ala zalika kuma ya mutu akan haka wannan fajza'uhu sakamakonsa wato sakamakonsa ubangiji subhanahu wata'ala yace yace yudkhiluhu naran Allah zai shigar da shi wata katafariyar wuta khalidan fiha yana madawami a cikinta walahu azabun muhin sannan kuma ga azaba kuma azabar ta wulakanci azabar ma azaba ce tare da wulakanci ana mala'iku suna gaya masa magana wato ta zargi cewa tir da kai rayuwarka ba ta yi amfani ba cewa alam ya atikum rusulun ya manzanni ba su zo muku ba wato ya tuluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum haza mala'ika ya ce mala'iku eh, nan su zo suna tambayar ‘yan wuta wai nan da kuka zo nan ku samu kanku a nan wato manzanni ba su zo ba ba a yi muku wa'azi ba ne ba a gargaɗe ku ba ba ku ji an gargaɗe ku daga irin waɗannan abin da ya ja muku faɗawa a nan dole su ce ƙwarai sun zo sai dai su suka kangare wannan wato zargin da mala'iku za su yi musu da wannan cewa manzanni ba su kuka saba kuka kangare kuka zama ainihin mutanen da za a yi tir da Allah wadare da ku sakamakon zaluncin ku da yin ba daidai ba kuka faɗo nan inda kuka faɗo za su ce wannan maganganu sun fi zafin wutar ciwo a cikin zafin zukatansu kaga shi ne ainihin wato ga azaba kuma azaban muhinun ta wulaƙanci. ko kuma babba ne a nan mai faɗa ne a jishi mai wato wanda yake da matsayi ne ko makami ko cewa duk abin da ya hukunta sai fa ko a bi ko a mutu ko a san yadda za a yi to ya haɗu da azabun muhin kuma ainihin wato azaba ta wulaƙanci mala'iku suna ce masa zuk innaka antal azizul karim ɗanɗana wannan musiba ɗanɗana wannan azaba ka kai ne al'azizu can a wato a duniya kai ne babban nan kai ne mai alfarman nan kai ne mai matsayin nan kai ne mai makamin nan kai ne mai fada aji kai ne mai yankewa a yadda kai ne mai aiko ana so ko ba a so yau kuma ainihin ga azaba kuma ga wulakanci ga zargi saboda an huce iyakar Allah an shirka da Allah an saba wa Allah an butulce wa Allah an yi dangogin zalunci iri-iri an aiwatar da kaba'ira dangogi iri-iri sai ya zamanto kuma aka haɗu da azaba azaba ta wulaƙanci wannan shi ne abin da wannan wato ayoyi da muka karanta wato suka yi mana bayanin bayanin wato muka fahimci abubuwa guda uku a cikinsu abu na farko bayanin hurmatu ta'addi hududillahi ta'ala cewa haramun ne ko a ibada ka wuce yanda Allah ya ce ko da ibada za ka yi kafin ka yi ibadan nan Tambayya Allah ya ce a yi ibadan nan sai ka yi ta yanda Allah ya ce kuma ka yi ta dan Allah ɗin kuma a irin lokacin da Allah ya ce kuma a wurin da Allah ya ce domin akwai ibadar da take da lokaci da kuma yadda za a yi ta da kuma gurin da za a yi ta akwai ibadar da za a yi a ko'ina kamar wato ibadar sallah ibadar sallah za a iya yin ta a ko'ina wato cewa za a yi ta wato in a masallaci ta kama ko wajen masallaci da inda ta kama haka ibadar azumi a duk duniya a duk inda kake idan azumi ya kama za ka yi amma ibadar ɗawafi ba duk duniya ko ka je maka ba za ka yi dawafi a madina ba sai ka zo maka maka ma ba za ka yi dawafi ba sai a ka'aba duk inda ka je ka yi dawafi a duniya sabo kai kafirci kai inda ba a maka bane kaga nan ne za ka yi wannan ibada haka ibadar aikin haji aka sa mata wata aka sa mata lokaci kuma aka sa mata kana in ka tafi maka aikin haji ka yi zamanka a cikin harami ko kofar ka ba aka buɗe aka sa ka baka je ka hau arfa ba to baka yi aikin haji ba a makan ma sai ka je arfa manzan Allah ya ce alhajju arafa haji ita ce wato arfa ka je farfajiya arfa ɗin nan ka samu kanka anan kuma a ranar arfa ba za ka je kafin arfa ba ya zama kai arfa ko ka je bayan arfan ya zama kai arfa sai ranan da lokacin da bigiran sai ka samu kanka anan amma in baka samu kanka anan ba wato ko kana gidan sarkin maka kana tare da sarkin maka ba za ka da aka ce kai haji ba matukar baka je filin arfa ba farfajiya arfa ranan kuma arfa ɗin, in ka je kafin bata zama arfa ba yawon buɗe ido ka je in ka je bayan bata zama ranan arfa ba bu yawon buɗe ido ka ji kaga aici akwai ita ibada ibada tana da hududi tana da iyaka sallar azhar ba za ka tashi karfe bakwai na safe ba ka ce ina sauri bari in azhar in tafi dole sai ka jira rana ta kai sha biyu ta gota sha biyu azhar ta shigo sannan za ka yi sallar azhar sannan ba za ka tashi sallar azhar dinnan bayan an sa mata lokaci tana da kuma wurin da za ka yi ta ma'ana cewa da adadin da za ka yi ta shine cewa da tsarkin da za ka yi ta alwala da fuskantar alƙibla da sharuɗanta da ƙa'idodi da kuma adadin raka'o'i in ka yi ƙasa ba ta karɓu ba in ka yi sama ba ta karɓu ba ga su hududun lahi wato ta'addin su haramun ne cewa ainihin duk abin da Allah ya ce ka yi sai ka yi sama kana ga kai mu ƙoƙari ne ko ka yi ƙwazo shaiɗan ya gama da kai don haka shaiɗan ya fi son wato ɗan bid'a fiye da mai saɓo. domin shi mai sabo mai kaba'ira mai shan giya yi sata yi mi wato shedan wato yana gaba nasa ne gaba daya dan wata ran zai iya tunanin wannan ayyuka na asha ne tuba amma dan bid'a shedan ya fi son bid'a saboda mi dan bid'a kaɗan ne yake tuba kullum yana yi nishaɗi yake aikin Allah yake lada yake kokari yake kaza kaza yake carbin sama mai dubu ne ka gani ba wai mai ba wai mai ɗari ba ɗaya ba don haka kullum ji yake a nishaɗi yake jin sai yake kamar wani mala'ika to wannan wato shine kuɗi garanti aljihun shaidan don ya san irin wannan sai ɗaiɗai ne suke tuba ya gano ya ce na in shekara hamsin ina wannan ibada yanzu a zo a ce bari a yi sai na mutu a yi sai an je can sai kuma an je can ɗan Allah ya sauki wannan shine wato abin da muka samu na ɗaya da kuma sakamakon wanda ya ɗa'a ga Allah da manzo tabbata aljanna da bayanin sakamakon wanda ya saba Allah da manzo shi kuma tabbata wal iyazu billahi a cikin wuta wannan darasi namu nan za mu tike shi na wannan shekara na wannan wato azumi na ramadan na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da wato arba'in da ɗaya cewa yau kuma la wato alhamis 28 a wannan wata na ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu ƙarshen wannan wato tafsiri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka yi daidai Allah ya haɗa mu cikin wato ladan abinda kuma ya zama wato na kuskure ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yafe mana gaba ki ɗaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi mu kyakkyawa ya yafe mana kurakuranmu ya sa mu cikin bayinsa wanda wato zai yanta ubangiji subhanahu wa ta'ala, ranan tashin alkiyama gabarin fadawa cikin wutar jahannama da kuma iyaye da kakanni da magabata da malamai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana dace da gamdakatar da samu cikin ainihin wanda Allah maɗaukakin sarki zai karɓi ayyukansu ya yafe musu ya gafarta musu muna meka ainihin wato a godiyarmu ga baki ɗaya ga 'yan uwa domin wannan tafsiri ba kamar yadda ba ni kaɗai nake gudanar da shi ba da 'yan uwa da dama ga sunan wanda muke tare da su wato kusan kullum sai an zo an shirya yadda za a yi a samar da yadda za a yi a tsara yadda za a yi sannan a gabatar ga baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin ladan kuma ya yafe mana kurakuranmu ga baki ɗaya wannan shine ƙarshen darasinmu na tafsiri na wannan shekara sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gobe in akwai hali mun samu iko kila a ɗan taɓa wani abu na waɗansu 'yan mintuna wanda zai shafi ko sallar ko ko zakar fidda ko kuma ainihin wato azumin Sita shawwal in mun samu ikon haka to insha Allah gwargwadon abin da ya samu sai a yi in kuma ainihin wuri ya ƙure mana ba a samu iko ba sai a yi haƙuri muna fatan za a yafe mana yan uwa dukkan abin da muka faɗa ko muka karanta cikin wannan ya yi masa mi dan ya ji daɗi ba shi ya ji wanda ya ji bai masa daɗi ba mu ma ba mi ya ji daɗin ba shi ya ji rashin daɗin wannan shi ya ji shi ta shafa mu dai muna fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yafe mana kurakuranmu ya karbi ayyukanmu ya sa mun yi dan shi kamar yadda ya ce kuma ya ba mu sakayya daga wajensa subhanahu wa ta'ala da wannan 'yan kalmomin nake mana fatan alkhairi da fatan Allah ya yi mana yanayi da hali da muka samu kanmu a ciki a wannan shekara ta yadda abubuwa suka zo ga sunan da yanayin rashin lafiya da mace-mace da kuma ainihin wato larurori daban-daban wanda ba sa kirguwa da lockdown da menene da coronavirus da miye Allah maɗaukakin sarki ya kama na sauƙi da afuwa daga wajensa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.